أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da rahamar sai ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda domin ci gaba da karatunmu a cikin littafin Riyadus Salihin wanda yake karatunmu na wancan sati mun kwana ƙarshen babin da ke magana akan kiyayewa akan sunna ya sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi allah ya masa rahma ya kawo wannan babi ne don ya nuna ma al'umma wajen sun biya sunna annabi idan aka samu mutum zai biya sunna to zai bi addini ba dama a sunna hiyar dini sunna ita ce addini idan mutum ya bar sunna ya bar addini Allah ya aiko annabi Muhammad don ya koyar da mutane addini sauraka ayyukan annabi shine sunna abubuwan da ya aikata da abubuwan da ya ce a yi da abubuwan da ya ce a bari yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babin da ke magana kan wajabcin jayuwa ga hukuncin Allah babun fi wujubilin qirad li hukmillahi wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wani babi a cikin wajabcin jayuwa ga hukuncin Allah idan Allah ya hukunci ka sai ka bi kauya kayan shi ne ka cewa jayuwa mutum ya bada ya miƙa wuya ga hukuncin Allah wa ma ya ƙulu da kuma abinda mutum ke faɗa ko abin da wato yake faɗa man iya ila zalika wanda aka kira zuwa ga hukuncin Allah da manzon an kira ka an cewa daga abin da Allah da manzon suka ce mi zaka wa umira bi ma'rufin aka umurtu mutun da alheri aka hada shi da maganar Allah ko maganar manzon Allah to mi mutun zai ce aw nuhiya an munkar ba aka hana shi daga mugun aiki aka ce kuma ga abin da Allah ya ce game da aikin nan bai da kyau ana fara mi zaka ci to muminan kwarai don aka ce musu Allah ya ce ba su ƙetarewa mutanen kirki duk lokacin da aka ce Allah ya ce ba su tsallake magana Allah ko magana manzon Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Falawa wa rabbika ba sai na rantsa da ubangijinka ba la yu'minu ba su kasancewa masu imani hatta yi haƙƙi muku sai sun sanya ka alƙali ya kai manzo sai sun sanya kai ne alƙalin su fi ma su jira bai na ga abin da ya shiga wato ya samu matsala tsakanin su ga abin da ya samu jayayya tsakanin su sun malaya da ji dufi an sannan ba su samu a cikin rayukansu harajin wani tsunci ko wata damuwa mimma ƙabaita ga abin da ka hukuntar wa yusallimu taslima suna miƙa wuya miƙawa kun ga aya Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa cewa babu mutum ɗaya wanda zai zama mai imani na gaske har sai ya sanya manzo Allah shi ne alƙali ga duk abin da ya shahi kamar yadda manzo Allah ya ce la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wato ɗayan ku bai kasancewa mai imani sai ya zan abin da rai ne ka so biya ne ga abin da zo da idan manzon Allah ya ma hukunci ka ji bai maka ba to an samu matsala idan ka ji qur'ani yayi ma hukunci ka ji bai ma ba to an samu matsala an samu zamanin manzon Allah wani munafiki an yi mai hukunci ce bai da ba manzon Allah ya mai hukunci bai da ba cikin sayyidina Umar farko ya je gidan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya ce shin manzon Allah ya yi hukunci game da matsalar gaita iyayi eh, amma ni na ga bai bai mai yadda naka so ba sai to gaskiya ne ban walwala hukuncin manzon Allah ya kara gaba kai masu masahi hali ke shi ka sayid na umar da aka sai sai ya manzon Allah ya yi hukunci shi yayi ya yi sai to jira ne ta ya shiga gida ɗauka takobi ya fara wuya dama Allah in yi hukunci da manzo su ba a ƙetarewa kun ga wannan aya ta gwada cewa Allah sai da ya rantsuwa babu wanda kasancewa da imani na gaske har ya sanya manzon Allah shine alƙali ga duk abin da ya samu Allah tsakanin duk da kai zahi ko lalura iyali ko lalura kasuwanci ko lalura komi da an jama hadisi aka ce manzon Allah ya ce ka gano baka da gaskiya to bari wannan shi ne imani amma ranar kan cewa gaskiya ne dai hadisin gari a dai a bincika kan ji kana gana abin bai yi maka ba to akwai matsala ga imanin wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma kana ƙaunar muminin abin sani kawai zancen muminai wato ya kasance idza du'u idan ha kira su ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon saliha kuma bainahum dai hukun tsakanin su an yaqulu sai sami'na mun ji wa ba'ana kuma mun da sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wa sunni ma duk wanda aka gama hadisi ko aya ce wallahi na yadda kuma na bi to wannan shine ke samun babban rabu ran tashin kiyama ma'ana duk wanda ka ga da an jami aya ko hadisi ya miƙa waya to wannan mutum ya samun babban rabu a wurin Allah kenan mafhumin mukhalafa idan zan mutu a jami aya hadisi bai yadda ba to bai cikin masu rabban ran tashin kiyama ba ka da rabu ran tashin kiyama inda ba ka yadda da hukuncin Allah ko hukuncin mazan Allah wato babu abin da adda wahala irin in haɗa ka zama da wanda baka sun zama da shi misali mace yanzu wata mata da kasima zainab binti jahash wani mutum da abawa manzon Allah ya yanta shi manzon Allah ya ce mata ina baki shawara ki aurewa ne kace gaskiya yanzu Allah bai min sau na farko dai bawa na yanta shi an kai laraba suna da al'adar duk wanda abawa ba su so laraba suna da al'adar duk wanda sana'a irin ta kaskanci ba su aure ne kuma irin wanda ka sana aski ko yana sana'a abin nan wani zamfi dai a takaice ko yana sana'a ɗiba a kaifa ko yana sana'a ƙaho da sauran sana'o'in na wani aganin na kaskanci na larabawa ba su aure irin manzon Allah da ya mata ki aure shi ta ce ya manzon Allah ni dai gaskiya ra'ayi na ban so ne ya ce za ta miki aure shi ta ce ya manzon Allah umarni kake bani ko ko shawara manzo Allah ya ce umarni ne ka baki aure shi kace to shike na yadda to kaga in ka diba saboda ka diba hada mace zama da wanda ba sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzo suka yi hukunci ga al'amari don suna da zafi ba su da zafi wallahi mazuna haka ta miƙa waya sai da an kai auren kaga in ka diba shi musulmi ko shi biya da kaga abu ya bai ma daɗi ba an ja ma aya ko hadisi an ka taushe ka da shi to ka yadda don shi musulmi lalurar shi ba ta da wahala in dai musulmin kwarai na da an ja mai aya da hadisi shi kira an gama da shi ba wa yanzu za ka ƙara cewa sai dai abin bai ma daɗi ba ka koma can kai ta zogi ka dinga shirya da ba a kyauta maka ba amma dai Allah da manzo suka suka suka yi magana ka tsaya jama'a ina fata mun gane magana wani mutum ya ci masa yadda awon mutunci cikin hadar kowa ya san sayyidina Umar da zahi yace wallahi ka gane mu ka gane ka amirul mu'minin wallahi ba ka wani hukunci da adil wallahi baka ba mu hakkin mu ba wallahi kaza kaza nan sai na umar ya hasala hayani ya farmai sai shi wanda yawa wannan mutum isu haye shigo fara sai na umar yace ya amir mu'mini Allah maɗaukacin sarki ya ce Kubil afuwa, ka riƙi rangwame wa amur bil urfi kuma kai umarni da alheri wa arid amal jahil kawai kai da waɗanda an jahilai wa za min jahil wani ya gaske jahil shi wallahi sai na umar ya tsaye tak abinda ya niya ya fa shina mai ruwaya hadisi yace wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance mai yawan tsayi wani littafin Allah da an ja Qur'ani shi kenan an gama to saboda ka shi sai ayyuka musulmi haka aka san mutum ya zama mala yace wa fihi min ahadith hadith Abu Hurairah al-mazkur fi bab al-awwal fi bab al-awwal fi awwal bab a cikin wannan babi akwai hadisai daga cikin hadisan da akwai akwai hadisin Abu Hurairah wanda aka ambata baya farkon babin da ya gabata wa gairuhu da wurin sunan ahadis daga hadisai fihi daga cikin shi sai ce ana bi hurarsa daga cikin hadisan akwai hadisan abu hurarra Allah ya kara masa yadda ya ce lamma nazar Allah rasulullah sallallahu alaihi lokacin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu aka sauka ma annabi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa lillahi dukkanin su na Allah wa in tubdu ma fi anfusikum idan ka bayyana abinda a cikin ka rayukanku aw tukuhu kuka boye shi kun bihi Allah Allah zai muku Allah zai muku wato hisabi akan wannan abu to lokacin da sahabban suka ji ga magana da abinda ka boye da abinda ka bayyana sai ai ma hukunci akai sai ai ma hisabi akai ishtadda zalika ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wannan abun yayi tsanani yayi nauyi ga sahabban manzon Allah suna ganin cewa yanzu da abinda ka boye da abinda ka bayyana sai ai ma hisabi akai ne ko tunani kai na mugun abu baka aikata ba sai ai ma hisabi kai ne ta wanga abu yayi nauyi kure da fa atau rasulullah sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi san suka gugurwa suka gugurwa na da boyen su da zuwa sai kowa ya kneel down suka yi gugurwa ne gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ai rasulullahi ya manzon Allah kullifna min amali man an ƙora mun ayyuka waɗanda muka iyawa an ce mu yi sallah an ce mu yi jihadi an ce mu yi azumi an ce mu yi sadaka duk muna iyawa mun yi amma kuma wa qad unzil alayka hadhihi alaya aya gashi yanzu an saukan ma da wagga aya wala nuqiquha ba mu iya aiki da kiyama ba Allah sai ban ba mu iyawa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini yanzu kuna son ku faɗa kamar yadda ma'abuta tafai guda biyu suka faɗa yahudu da kiristoci min ƙabli kuma yadda gabanin ku suka ce sami ina wa asaina mun jiya mun kiya kuna son ku ce kamar suka ce su ma kuna son ku zama irin su bal bari ulu ku ce sami ina wa ba'ana mun jiya kun mai da'a ku ɗaya ce haka nan gufrana kuma ku ce Allah ma neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir mu kuma gare ka tafi ku ci haka kun ga magana sun kaso ita su ba sun haɗa inda a cikin ta ba Allah ya saukan ma da abu ka ce wallahi abun gaban iya nauyi gare a musulunci baka cewa baka iya Allah da ya san ka ya san wanda kake shi ya sanya ma hukunci hukunci yadda haka iya to yanzu Allah ya sauke hukuncin ga in kun ka ce ba mu iyawa to kun yi kama da maganar ahlul kitabi yahuda da kan suka ce mun jiya mun kiya sai mun Allah ce kada ku siya ganin ku bar wannan magana ku aje ta ku ce eh, sami ina wa abana mun jiya ku mai da azamu ya ya Allah kun magana kuka yi kun yi laihi ku ce gufranaka Allah ma ne mun gafararka rabbana wa ilaykal masir ya ubangiji makuma gare ka take shi yasa a musulunci idan kai wata magana mai muni sai wani ce wani magana ka zaka bata da kyau to kace astaghfirullah shi ya kamata idan ya lura da kai ce magana gare sai ba sai ba kila ka gaya ka wata magana wadda ba ta dace da kai ka faɗa ka ita ba ko ka na ka faɗa magana wadda ba ta dace ba ko shugaban ka faɗa magana wadda ba ta dace ba ko wani elder cikin waɗanda elders ɗinka ka faɗa musu wata magana sai wani cewa na wallahi magana da ta ka ta da kyau to sai ka ce astaghfirullah Allah ya gafarta shi alhamun mutane masu imani in aka guda musu kusurin su ansa su kai nan kai tsaye sahabbai suka ce gufara naka ya Allah ya gafarta mana magana gada muka yi muka ce ba mu iyawa Allah mun jaye ta Allah mun tuba Allah ya gafarta mana ita to shine yace falamma falamma qtara'aha alqawmu yayin da mutane suka karanta wa ga aya suka ce gufranaka rabbana wa ilaykal masir yace wa zallat biha asnatuhum halshin su ya horu da fadin ta suka ta fadi gufranaka kubra suka ta fadi anzalallahu ta'ala fi isha sai Allah ya sauka karshen ta sai Allah ya kawo magana sai Allah ta'ala sai yace amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzon nan yayi imani da abinda aka sauka gare shi wal mu'minun hadda mu'mine da asali sun imani Kullum dukkaninsu da manzo da mu'minai amana billahi wa mala'ikatihi sun yi imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubi da tafansa wa rusuli da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ba mu rabiwa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duka mun imani su baki ɗayan su wa qalu su suka ce ina wa ata'ana Allah mun jiya kuma mun yi da mun jiya mun yadda rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makuma gare ka take falamma fa'alu zalika lokacin suka aikata haka suka faɗo ga magana nasaraka Allah ta'ala sai Allah ya soke waccan aya wacce gabata na cewa duk abin a cikin zuciyarka da wanda ka bayyana da wanda ka boye sai Allah ya ma hisabi akai sai Allah ya soke wannan aya amma ba da Allah ya soke ta ba ko tunanin mugun abu kai sai a rubuta ma zunubi akai ka ta ɗaya ka ce zanna in ci wani mutunci to ko baka ce mutunci ba inda ka yawa gani sai ma zunubi sai an kama ka da saboda ka kariya ta kudurta jama'a ina fatan mun gane magana kaga abun yana da yawa da zuciya tana umurnin mutum da mugu abu wasu ranar kana gana maka ce ka aika sabon Allah mm. can kuma sai ka ce kai ka fasa to sai Allah ya soke wa aya wadda haƙura cewa ko tunanin mugu abu kai sai a rubuta ma zunubi sai Allah ya soke ta fa Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora ba kowace rai illa wus'aha sai gurguru iko abin ta ka ba. Allah ya san dan adam a rai ne bai iya tsara rayuwa sai bai yi mugu abu ba to sai Allah wadda kusan sarki sai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma kowace rai sai abin daidai gurgura abin ta ka iya laha ma kasabat ya tabbata gare ta abin ta aikata na alheri duk ya tabbata gare ta wa alaiha kuma ya tabbata a kanta na mugun abu makasaba yau ta aikata kinan rayuwa in ta yi mugun abu bisa kanta in ta yi alheri nata shi sa ce laha da alaiha laha nata abinda an naka na alheri ce alaiha kuma abinda abin kansa na mugun abu yace rabbana ya ubangiji mu la tu'akhidna Allah kada ka kama mu inna sina idan muka yi mantuwa Au aw akhdana kuma kai kuskure Allah kada ka kama qala na'am fi Allah ce an yi muku Al'ummar ga darajarta idan ka yi kuskure Allah ya da zai kama ka idan ka yi mantuwa Allah ba zai kama ka jama'a ina fatan mun gane wannan shi yasa hadisi manzo Allah ya yace inna Allah tajawaza li an ummatil a wannan nisyan Allah ya yahe ma al'umma ta kuskure da mantuwa shi yasa aka ce idan mutum na azumi yammance ya ci ya sha Allah ya yahe su gaba azumi ne kawai yawa ina fata mun gane magana saboda haka duk abin da ya zan wato mantuwa na kai ko kuskure kai ko tilasta ka an kai dole dole ka ce kai Allah ba zai kama ka Allah ya hima al'umma ta wannan al'umma wannan suka sake addu'a suka ce rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah kada ka dora muna wato nauyi da wahala a cikin shari'am kama hamaltu Allah kamar da ka dora nauyi da wahala alal ladina min qabla ga wanda aka gabanin mu wanda aka gabanin mu an dora musu wahala an dora musu tsanani cikin ibadar inda za ka ga mutum in ya samu kudin zakka wani ba ko ya gabatuwa ɗaya bisa hudu zaran ka samu kudin ka zaka bada wani wafo mu kuma wani wafo ci muka ba su da mu da su wani sauki su in suna da kudin zakka yan kara miliyan 40 miliyan za zaka ba su mu kuma yan kara miliyan 40 miliyan za zaka ba su da mu da su wani sauki mu yi sauki ta zake na Allah ya sauka mana sannan mu Allah ya sauka mana in baka iya zuwa masallaci ka tsaya gida kai sallah su kuma sai dai ko ta kama ɗauko ka sai dai a kawo ka sallar jikin sallah ba sallah gidanka bani isra'ila ina lokacin da bala'in fir'auna ya kai musu bala'i Allah ya ce waje alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala ku kama sallah gida lokacin fir'auna ya dinga yankan su ya dinga gwada musu azaba sai suka bar masallaci Allah ya ba ya musu nan su kama sallah gida su bar masallaci amma in ba haka ba ka sallah sai masallaci sannan ya tabbata a ibadarsu cewa idan hitsari ya taɓa matuwa to sai duka yanke wurin ka sake dashi ko ka yanke wurin ka dashi ko ka bashi haka to bala iya taɓa ma jiki da in ya taɓe jikinka sai duka samu dutse goga sai ya jini jini in ya so wurin ya tsarki ke zuma akwai wahala ko babu amma mun kaga duwan ga Allah ya mana sauki ne to shi suka sayar bara Allah kada ka dora muna wahala tsanani nauyi kamar yadda ka tsoron ga wanda aka bani ya ce rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kada ka tsora mana abinda mu da iko a farsa kamar abin da cikin zuciyarka in kai tunanin wani ba na kware ba sai Allah ya ma zunubi Allah kada ka tsora mana wani. Kala na'am Allah ya ce yi muku na amsa muku yi muku wannan sai wa'fu anna Allah ka yahi muna kama na wa'fu anna Allah kai muna mana ka yahi muna wa gafirna Allah gafarta muna warhamna Allah kai muna rahama anta maulana Allah kai ne maulanmu kai ne majiɗi al'amarinmu fansurna Allah qawmil kafin Allah ka taimake mu ga mutane kafirai in sanadiyar to ka auna da kulu ke kun gani abinda addalilin ma kawo da waɗanda sauƙi wani kuskure na ya faru ga sahabbai su suna tunanin ayar da aka saukar suwa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah in kun koya da cikin ku bayyana sai Allah ya muku hisabi akai ne suna ganin wannan ya musu wahala suka ce suka gurfana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajabu wa yanzu yana wani ce ai to ai kenan ya halatta ai burhani ba shi bane kun san akwai burhani na na girmamawa akwai burhani na gabanka ya haɗe ga abu kana so a yaƙi ba. kun gani mala'ika jibril lokacin da ya iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa asna da ba ta yi ya jingina guwa yune goyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan sai a ce mala'ika ya yi down ba ba a cewa haka saboda haka lokacin da manzon Allah sallallahu suka je suka gurfana suka aje guwayen su ƙasa roƙon suka yi a roƙon musu Allah maɗaukakin sarki wagga ruwa ta musu nauyi to lokacin na sai manzon Allah sallam ce magana ku ku yi kuskure ku jaye ta abin za ku cewa wato ku ce ya Allah mun jiya mun yi ɗa'a, ka yahi mun abin da mun kawo biya da an kara su ga hanya sun kace haka na sai Allah ya sauka da sauki sai aka soke wannan aya babu dama kusan cikin ƙur'ani akwai nafsu a soke aya a kawo wata a jaye ta a kawo wata Allah ya ce wa idza baddalna makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil Allah ya ce idan muka sauka eh, idan muka wato canza wata aya muka kawo wata Allah ya sa abin da ya sauka kuma yadda kuka gani a da farkon musulunci idan idan mutum yayi zina sai ya tsare cikin gida sai ganda ya mutu amma sai aka saukar da aya cewa idan mutum ya zina aka kama shi a mai bulala inda ya aure ba bulala ɗari inda ya aure ba in ya yi aure kuma sai a jehe shi ga an samu sauki sannan allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya da idan mutum zai rasuwa babu aya gado sai dai lokacin mutuwa kaɗai ka hudu za a yi dukiyarka idan za ka mutuwa sai ni za ka san a yi dukiyarka sai ce a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza sai za ka rabe ta daga nan kayan ka mutu babu magana gado sai Allah ya saukar da yusi kuma Allah fi auladi da ya zaka mutu lahadin sai Allah ya bayyana gado tun daga farko a ƙarshe kaga an ka soke wata aya wanda ka magana akan wasiya kuma ina fatan mun gane magana saboda haka shi yasa kana ganin Allah na soke wata aya ya kawo wata don mu da saboda maslahar mutane eh tilawa tana nan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين إيه إيه ita wannan an soke hukuncin amma ayin nan ana karantawa ba da sun sukul bakara ba lillahi ma fi samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah kaga aya tana ana amma hukuncin tana a kama kada lahin abinda ka kudurta na abu ko baka aikata ba an soke wannan hukunci za ku dama kun san ko cikin nasku akwai nasku tilawa wal ma'an akwai aya da za a soke hukuncin ta kuma a soke karatun ta babu a cire cikin Qur'ani gaba ɗaya babu kamar wato shayarwa goma da akwai aya da ke magana akan shayarwa goma suna haramta da jariri ga mace ma'ana idan aka kawo yaro so goma yana shan nonon mace to shi ke ne lokacin ita mace ta haramta gare shi ɗaya masu haramta gare shi ba zai aure su to sai aka soke su sai aka mai suwa biyar shayarwa biyar yan kawo yaro ya sha cike na so biyar cike saboda aka shi yasa wasu na cewa sha biyu ko sha guda ko biyu suna haramta wa fi a za Allah ya ce sha biyu ko guda ba su haramta suwa sai lokacin da ya sha biyar an kawo shi yau gobe an kawo shi jibi an kawo shi so biyar yana sha to shi ke to wannan masu zama haramun gare shi ya aure ta bai auren diyanta bai auren jikokinta ya kuma kamar da ɗanta wanda ya aiki wanda aifa amma wani shi na damar shi to ya aura ko kane ne wanda bai shawo nan wannan mata wallahu ala Na na eh to dama abin da su ma afuwa yafewa idan aka ce yafewa ana nihin kawa mu laifi sai da Allah wani sai mu afuwa sannan kuma ita kuma gafara wato zunubi na mutum ne zunubi ko shi ma laifi sai ka ce mutum ya yahe ba kuma gafara ita tana da hadda ba kai laifi ba kana cewa a gafarta ba amma ita mafi yawancin afuwa sai mutum yi laifi na ita kuma gafara ko kai laifi ko ba kai laifi kana cewa a gafarta maka kamar yadda mutum muka gani na a musulunci mutum ko bai laifin kuma yana da istighfari ga Allah manzon Allah sallallahu yana istighfari ga Allah gaini sama ga so 70 astaghfirullah astaghfirullah to saboda ka istighfari ko kai lahi ko bakai kai lahi ba kana neman Allah ya gafarta maka shi kuma afwa mafi yawanci sai mutum yayi lahi na sai ai mafwa ya hewa ce duk da yake duk ma'ana suna zuwa kamar guda suna da alaka da juna da afwa da gafara Allah abun gidi ku ba mu ikon abin nan ganewa to kun gane wa musulmi wagga aya wagga amana rasul da ayoyi guda biyu da aka kawo na kan suratul baqara akwai malaman ulumul qur'ani suka ce an saukar musu da an saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga sama fa da ubangiji sannan manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta ku karshen dare sun isai sun ishe malamai suka ce sun isai kiyamul layl ladarsu su biyu da ayoyin guda biyu in ya karanta su ladar su ta ishe ta ishe ladar su ladar kiyamun laili in ya kiyamun laili ya kara ke sannan wasu malam suka ce a'a sun isa daga duk wani abin kyama in ya karanta su Allah zai mai kage ga duk wani abin kyama amana rasulu to shi yasa kana ganin suna daga cikin kuma ayoyin da aka ruqiya da su idan jinin sun shiga cikin jikin mutum ana karanta amana rasulu kuma Allah ya fishe su to saboda ka akwai farla kwarai daga gaske karatun wa'annan ayoyin kuma da kuwa gani sannan kuma ga alherin da a cikin hukuncin da a cikin su ya wa ga al'umma gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya yi mana afuwa cikin waɗanda ayoyin guda biyu an sauke mana lodi wanda na da waɗanda a gabanin mu wato ya wahala wahalce su kwarai daga su, sun wahala kwarai amma mu sai Allah ya so duk ya sauke mana wannan cikin wa'annan ayoyi saboda kayan uwa musulmi da kyau ya kasance wa Allah godiya akan wannan Allah ka ba mu ikon kiyayewa to shi na da yace afu anna Allah kai mu gafara wa ghfir lana Allah gawarta mana warhamna Allah kai mu rahama anta maulana Allah kai ne majikin al'amarin sansurna alƙawmin kafirin Allah ka mu mu ga mutane kafirai ƙala na'am Allah ya ce na yadda mu rawahu muslim ma muslim ya rawato wannan hadisi idan muka dibi wannan hadisi wato karatun da a ciki ina da yawa kwarai da gaske ya gwada in kana wato karkashin wani ya yi sama doka mai tsani ka ce ka rangon kamar yadda ya tabbata a hadisi hadisi isra'i da mirajin manzon Allah sallallahu manzon Allah ya jefa da ubangiji Allah ya ba shi sallah manzon Allah yana murna zai dawowa ya dawo sama ta shidda ya haɗa annabi musa annabi musa ya ce bima umirta da mi an ka umarce ka Wani irin abin gana allah ya baka shari'a ya ce allah ya bani salloli ham sai ce to lalle al'ummar ka ba su iya sallah saboda na jarriba ni isra'ila na yi katakka da su sallah biyu ta an ka ɗora musu amma sun kasa yi sun yi al'ummar ka ƙarfi da lahiya da sauransu al'umma ka ba su iya sallah sai ka nemi Allah ya rage saboda haka sai manzon Allah ya ka kuma sai Allah ya rage mai goma wata riwaya kuma an ka rage mai biyar sai kuma 40 to haka duk inda ya ce dawo sai ya ce nawa an ka rage ma sai ya ce an rage min biyar sai ya ce wallahi al'umma ka ba su iya sallah 45 ko sallah 40 ka sai a rage ma haka manzon Allah ya dinga zuwa yana dawowa har sai da aka mace sallah biyar annai musa ya nace ce ka ce allah ya rage ma daga biyar din nan har ya kai ce to gaskiya na roƙa na roƙa na roƙa yanzu na ji kunya ban iya komawa saboda waɗanda biyar zan yi hankuri mu taimaki sai to lokacin da manzon allah ya faɗa wa musa haka sun ƙare sai ya ji an kira shi cewa biyar din nan suna matsayin sallah hamsin duk wanda ya kiyaye su ya yi su ga yini yadda suke to Allah zai ba su lada sallah hamsin hamsin din nan da an kai niyya lada su ta tabbata amma sun kuma bayar za ga in ka ke kenan akwai halatti an ka tsora ma abin da ka ga yana da wahala gare ka kuma ka ce a rage ba gaskiya ba yana da kyau ga musulunci duk abin da ka san yayi ma nauyi daga su shari'o'i su babu ƙari babu rigi da yesu, amma mu'amala ta yau da kullun Ka bi da mutum ga abin da ka san baka iya in ka yi haka nan kayale ko shari'i yau kai da mutum cewa to wane ina na ɗiri ma kuɗin abincin ka kullum naira ɗari to in ba su yi ma ka sake kowa ka ce to gaskiya wane in san samu na biya kai min ɗari da ko jinga aka yi aka ce wani to nan za ka jinga gurin ga kaza bai in ka ce ka diba har gagonan ta yi haki da yawa to gaskiya ina son a tsara ne wannan shi aka ce mutunci ne musulunci abinda ka san yayi ma wahala ka koma ka ci shi yasa haka duk muna samu matsayi tsakanin mu da mutanen da muka fulda da su sai kayi da mutum ka kare an yi komi ta kare da gaba dai sai ga mutum ya dawo ya ci shi gaskiya abin nan bai mai ba kaga da gansu ya fi zarga kila ma an fara to saboda sauraka shi yasa aka san mutum koyo shi ya tsaya wato ga abin da yake yake iya ba kada mutum ya ɗaukan maka yin abin da bai iyawa Allah ka babu ikon gane ba yace babu fin nahi an bid'i babu kenan mai hali game da bid'o'i bayan bid'a umur safil umur da kuma kargwa al'amurra abubuwan da aka kago aka fata addini dama bid'o'i su ne abubuwan da aka kago mutane ana magana bid'a sai ce ai to bid'a ga jirgin sama jirgin sama ai bid'a sai ka ji ya ce ai hansar bid'a ta sai ka ji ya ce bid'a ta kaga su sun mance cewa abin da kuma bid'a dariqatun shiddini hanya ta a cikin addini an ka an ka an haƙago wani titi na an haƙago cikin addini wanda ya fa ma titin da Allah ya sa manzo Allah suka sha cikin da'ira ta addini amma ita da'ira ta duniya buɗe take ba duniya da kaji Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin Qur'ani ce wa ya yakhluqu ma ta'ala Muna. Allah yana halitta abin da ba ku sani ba jama'a Allah ya halitta ko bai halitta ba ya halitta jirgin sama to ana jirgin sama waɗanda suke gahinan gahinan ha aka yi jirgin sama wanda suke sun ƙware, ha an kai jirgin sama mai tukin kai wanda bai dare ba an ka to an ka yi handset an ka to aka yi abubuwa nan ga wani za a yi wani abin da mu ba mu san shi ba to saboda ka ita duniya ba a ce mata abinda an ga ya sabo cikin ta bid'a jama'a ina fatan mun gana wa gaba mun taɓa muƙabala da wani muna muna muna tattaunawa da shi sai ce to ai in ana magana bid'a rigar da nasawa bid'a ta dan manzo Allah ya sa irin ta kaga bai san yana aka cewa bid'a abin da aka cewa bid'a abinda a cikin addini mu dawo cikin sallah eh eh wanda in ka samu in kai lada ka samu aikin samun lada to dole sai ka tsaya haga mishi ga take ciki dai amma in dai ake ai harakokin duniya ko a bangaren harakan nomanka ai noman mutanen da ba irin ne yanzu na wai ko irin ne na sai ka sun yi bid'a kaga ni in ga biwa ma gaba addini ne ma abin nan annabi ya iska sahabbai lokacin madina suna suna wa dabinin su kilili sai su watsa mai horon namiji sai lahiya lau sai ce ka ku bari wannan Allah yana hine mai su ne mai abu da aka ku bashi ba sai kun watsa sai an zo da ne bai ba sai ya manzo Allah kace kan mai kuma gashi bai ba sai ce ka ku sai ku sai antu alam bi bi umur duniya ku ku kai kowa sanin al'amuran duniya ku sai ku sai abu ka gani ko kaga duk wannan yana gwada ni yana gwada al'amari na duniya ci salailai daban-daban da ilimi daban-daban da ta shiga mutane sai su tsawa sai su sa abubuwa kai ko jinanin mutanen dauri na yanzu ba irin dauri na ba da yanzu wanda ya musu shekara 200 sun ka wuce in ya tura ga ginoni yanzu ya ce kai an yako ba mu yi da ya ta ba saboda mi saboda Allah ya ya khaliqu ma ta'lamun sana sana aiki in za ga yanzu ai dan abu dan dan hansad malam sai kai magana da wanda a cikin wata uwa duniya Kina jina kana dini sai aka wuce na aka yi kana gani ne yana ganinka kana kuna magana kana gani ne yana ganinka ku babu akwai hansar ɗin da in an ka sa mata wani abu in kana magana da mutum suna ganin ka shiga ga kanan zamne wuri kaza saboda ka waya kaluk ma la ta'lamu ba addini bane amma an an ka shigo da'ira ta addini sai abinda Allah da mai suka in ka so za ka sallah ba ka raka a biyar biyu da aka san sama da in ka yi raka a biyar an samu matsala sannan in ka yi uku ga yi an samu matsala ko ba samu ba sannan in ka dawo bangaren aure shi ma akwai abin da musulunci in ka yi abin da ba haka yamma kuma kayi bidiyar don saboda aure addini zama ina fata mun gane magana shi yasa yanka buɗe bawon bidiyar faɗi gare da zaran ka toga addini tsaya ka bincika wa mina na addini ya ce ga lurarka ce abinda addini ya ce kaza kaza kaza kaza kaza shi ɗaya na ce ito eh, na tsaya wani mutum ya iske manzo Allah zai ya rasulullahi shin mina na faɗa min abinda Allah ya dora mini yace Allah ya dora maka kai imani da shi sannan kai imani da ni manzon shi ne sai na yarda sai bayan shi akwai wani ya ce iya eh, akwai ya ce Allah ya ce kai salloli guda biyar ga yini sai ce to bayan shi akwai wani ce Allah ya ce in ka samu abin zakka ka hidda zakka cikin dukiyar ya ce bayan shi akwai wani ce eh akwai azumi na ramadan Allah ya dora ma bayan su su yi ce bayan shi akwai wani sai ce akwai hajji Allah ya hore maka sai ce bayan waɗanda akwai sai ce babu yace shi ko duk yaran yace yaran da Allah ne zai kiyaye waɗanda uwa bai karawa bai ragewa bayan ya juya ya tafi manzo Allah yace aflaha in sadaqa wanga mutum ya rabbanta in har yayi gaskiya ga abin da ya faɗa waɗanda in ya kiyaye su sai ya shiga aljanna in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa aka san mutum in zai yin abu ya tsaya bin hukuncin shari'a shi yasa kana ganin ko kasuwanci mu da muka yi wani lokaci muna kauce mu hanya ba mu san ban san cewa kuskure na bangaren aure sai da yi abubuwa an ta samun matsaloli wallahi bidiya cikin aure ta koyi bala'i ma da yake aure yanzu shine an ka gadan shi shine abubuwa ka samu abin da cikin bidiyoyi cikin aure sun shigo da yawa da wanda in kace ayat abu kaza babu shi ce ina kuma al'ada in ta yi ƙarhi sai ka koma addini alhari ba addini ba ne da yanzu na ga auren da aka ce in ba kawo engagement ba ba a yi ya matsayin engagement da addini an gani ana so na gani ana so da aka da an ka tawo muna ta wa'azi cewa ba a yi engagement sai aka ce yanzu abin da za a yi in ba ku sama ga in ku sama ga ku sama ba. sai mutum ya dunkule kuɗi dubu talatin sai ya aika gidan da ya ka neman ba sai ce ga suna a ce a sai waɗannan goro da sauransu a ba mutane kaga ba su cikin sadaki ba su cikin abin ina ina matsayin su ga addini da an kace dauko risala gwada ina ran gidi ne ga ba su gwadi ko kana gwadi ba ka gwadi saboda bai ba jama'a ina fatan mun gane magana sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da za a ce ka faɗe su cikin addini ba ka gudun ina su ko ba gaskiya ba yanzu sai ce maka tsakaninka da Allah ka faɗa ne manzon Allah ya aure da ɗiya ne guda uku mata ya aure da Fatima ya aure da Ummu kulthum ya aure da Ruqayya tsakaninka da Allah ka faɗi yaushe da shi masu da sun ka ta gidan manzon Allah sun ka hira da yaushe da shi an ka ta gidan manzon Allah an ka shi tabar ma an ka hiri ba ka faɗi in ku akwai wanda taɓa jin wani malami ko cikin sunna tv ko cikin manara ko cikin misal hausa yana wa'azi ya ce ai da an ka to su an taho mai su ya taya wallahi babu abinda kawai suka iya an ka taho ya gane ta sane mai ita ma ya yi mata shi ke nan ba kuma zuwa gidan mutane sai an tashi a wata sana na an hoke ma ita sai ran da an ka tashi a wata amma ba mu iya haka ba mu iya haka eh kace ni cigaba gaba gaba cikin addini ba ka ba ƙarawa gaba dan ya kara gaba kawo su manzo Allah ga addini ya tsare da yanzu annabi in ya dawo ya iske awar rakin da aka yanzu sai ce to wanga aure ba san da shi ba da kaddara manzo Allah zai dawo duniya sai ga wasu abubuwa suke aure bai san da su ba yau an ka an ka tsoro kuma addinin gana wanda ya tura shi kaga wanda ya tura addinin kaga da mai cewa dai har yanzu dai bai abun bai cika ba kaina sai ka kara wani abu akwai auren da ya tahi watsewa saboda babu goro saboda babu goro to shi ko goro mai an matsayi ne cikin abin ga cikin ɗaura aure suna na komi sahabbi na shi ko a ɗauko abin ga adiwa muna magani ɗauko askari mahabar a kan sama yana goro yake duk ba a gwaji illa iyaka wasu na an kai ta kurduwar an kai ta kurduwar mun ce wani gari daura aure sai an kai sau muka gaskiya nan sai an ba na kasan gari ba sai an ba da kudin kasan gari sai an ba da kudin ko hakimai na komi kashi kashi daban-daban daban da muna zamne ka haya daura aure duk ka haya ba da wace da an ka ba da wannan kudi mamman musa ba ya ce ce ɗaya yana ba su da an ci na kira sai ya ɗaya ba su da an ci na sai ya ɗaya ba su sai da aka kai ƙarshe aka ce yanzu a wani a babu irin aure ɗaya yi yanzu da ina ji ana faɗin wa'annan abuwa sai na ganin mai gaba gari na To da ubangiji Allah ya sawaka to saboda ka hani daga bid'a a cikin addini abuna wanda a wajibi mutum ya tsaya inda musulmi inda inda shari'a ta ya huta kuma ɗan uwa musulmi musulmi ita ko bid'a ita take da haɗari ba ku samun lada gare ta sannan kuma kana tambaya babba ga wanda an mai addinin gashin wasa ka yi abin nan kun san an ce mutum zai tsaya gaban Allah ya mai tambayoyin abin da ya duniya tun daga farko ƙarshe tun daga balagan mutum har mutuwa kai za a mai tambaya ga abin da ya zama ina fata mun gane magana ta to ya an ka taho ga lalurorin da ka yi duniya waɗanda aka tambaye ka kasa kare kanka haka so matsala kuma balma duk abin da ka gana tawa tsanani na wahala ta wadda yake maka tsinta su tsakura maka su in ka kuma babin kasuwanci ga abubuwa yan daban-daban yan kasuwa suna yi wallahi sai abin ya baka tsoro dan kasuwa na bai da abu sai ce ka kuɗi ka kuɗi sai ka dawo da kuɗinka zai na sai so abin nan ya ci riba gare ya baka abin ka ya rike riba ta kaga a musulunci ba a yin haka a musulunci sai dai ka ce bar kuɗinka haka sai ka dawo ka ce ka sayo da na kuɗi aljihunka sai ka taho in ka taho ya taho in ya dawo in mai ita ya fi wannan abu naka na yanzu in ya dawo sai ka sai ka sai suwa mai ka ci riba gare babu komi ba ina fatan mun gane magana amma kuɗi ne ba mai abu amma in ka ansa da kuɗi ne ka ce ka so abin nan ba ka ci riba da kuɗi ne don ba ka tsara zama ina fatan mun gane magana sannan in ka diba za ka ga 'yan kasuwa sun to yanzu wurin awo mudda mudu kala daban-daban ya kai mudu kala biyar wanda aka awo sai an dibi hankalinka an ga wani yake kake su ka san makarin ka muddan ko baka sani ba ka ga duk irin waɗanda sun ana lisa daga cikin abubuwan da ake shigowar su cikin harkar abin da ya wato sana'a kasuwanci sannan yanzu ko ku duk wanda ka shan mai gidan mai za ka ja gidan nan lita ba ta da kyau nan lita ta kware ta wadda tana dama dama kuma su masu faɗa masu binciken wannan abubuwan in sun ka taho tsoron su aka haka in ka diba za a kasuwanci da aka shigo da wasu abubuwa to ya za a yi abin yin albarka ga masu kayan da Allah in ka shiga ɓangaren direbobi su ma za a ga abubuwa ga sunan cikinsu daban-daban ni gaskiya lokacin na ba da shawara ya kamata manya zan ka kiran waɗannan ƙungiyoyin suna sa ne musu bita game da aikinsu don wani wallahi na suke ga kuma hukunta abin da sani ba amma ina don aka kira mutum direbobi aka kira su aka yi musu bita game da hukuncin aikinsu da matsayi ne ga addini da mahimmanci ne da 'yan kurakuran da suke ciki shaka shi ke nan abubuwa sun kyau ko ba gaskiya ba amma an kuma gehe ba shi ina aka ta magana ko wasu kuma ya kasa gyaruwa shine magana aure ana ta magana abin ya kasa gyaruwa karuwa ɗaya in ana faɗa da wanga sai wani abu ya hito sannan yana da kyau su ma manoma a kere su a faɗa wasu mahimmancin aikinsu da kuma abubuwan da ya sa'a ma Allah cikin harkar noma da kana ganin mutane da yawa suna ɗaukar yan ga aiki sai abu ya ba ka tsoro a ɗauki ɗan ga aiki ya gama aiki ba a biya shi ba ko a ɗauki ɗan ga aiki aiki kuma in ya gama sai a cikin aikin da ya cikin zakara ba ɗaya biya biya shi haka duba da bina sannan a kowane suke ɗauka yan ga aiki aiki ba su faɗa mina za a baka to ɗaya sai mai aiki akwai wasu matsala da muke fama da ita yanzu sai ka samu ya zama kula ma da aikinka sai so sai lokacin da an kai girbi an kai bugu za a samu abin da an ka ba ka ya sa a mashari'a ba a yi haka in ka ɗauko mutum ba ka jin gada shi ga ka biya shi ga abin da za ka girbewa to in an ka samu matsala ba a samu komi ba ya yi wahala ban za ke ko bai yi wa ya ba a samu komi ba to a ka'ida ba a samu tun jinga a biya shi ga abin za a girba ba a yi haka a ka'ida mutunci ba a haka sai ka faɗa mutu abin za ka ba shi ko ka samu ko baka samu ba ko buhu guda ka yi abin da kace zaka bashi dubu ashirin su zaka bashi ko abin da kace zaka bashi buhu uku ko buhu guda an kai wurin sai dai ka sai ka suwa ka so guda biyu ka hada ka bashi wannan shi a ka'ida muna haka na yanzu eh a <laughs> ah, to shi na ruwa ne inda dai shi aiki ka sa shi kuma yayi aiki ne ya fake <laughs> eh to shi ya matsalar da aka samu shi yanzu ya baro gida na kila wata uku ya mahina ta aiki na wurin eh eh eh eh in eh eh, eh. eh. ba samu ɗari ba mm. ya ni samu wani abu da mai kama da haka to abinda a ƙa'ida ta abinda a ƙa'ida ba a sa mutum aikin hukun gona a biya shi a shari'i da biya shi za abinda za a haifu saboda yana yiwa a samu ne ba a samu abinda a ƙa'ida shi ne za mu ɗauko ka za mu biya ga abinda za mu ba ka kai mu ba a komi cikin shinkawa inda aka cewa ana ba mutum da abin za a ciki ina za mu haɗu da yi da kai mai aiki tare duk abin da muka samu maraba ina za ka ce su wani ta hukula wanda gona ga duk abin da zama ka samu zan ba ka ɗaya bisa goma ni zan ba da kuɗin mai zan ba da kuɗin masu aiki amma kai ka zuwa kula kullum kana ciki duk abin da an kai kana da wani over ten ɗaya bisa goma haka shi ke nan da kai da shi yanzu abin da kuke yi shirka kuke ku yi tarayya amma in kai adda kayanka bai da hannu ciki to dai ka dinga ban ruwa kana su mai in juma kana kula min da wurin amma in an kai buji zan ba ka abu ka zafi shi na ba a yadda don ni makwabci na ya faru gare makwabci na ya ce yin malam ka ga mai gidan ganawa abinda ya samu buhu hamsin da shidda amma ya guda biyu na yabba ne ni gaskiya yana gana abin da bai min yadda ya kamata to gaskiya ba sani iyaka dai sai su mai sai kasuwa ana nan da an kai bugu buwan fili shi da an ka samu sai baya bugu biyu shi na shi yaron ke min complain saboda muna ta haduwa muna hira cikin daji wurin ka tashi to shi na ya kabar labari yanzu kaga irin wagga matsala ke kuma na ji ana samun matsala irin hakan ba aikin gawa kawai tsere sai kama aiki ya sai sai ganda aka girbe sai a gamina na za a iya bashi yana yi wa mai gidan da aka ce nawa an ka samu sai ce an samu buhon sun da shidda da ya buga ya buga abin da ya kashe kila irin waɗanda har da fulogu sai ya rubuta ya fi ya buga kila abin da ya gani kila ko ya saba ya sai ga cewa kai bar dai a bahe buhu biyu shi ko ya dimin kila a biyar ko ba haka ba kuma shi ya ta wahala har bugun shinkawa nan za da shi aka wa tun daga kaftan wurin nan har da ne daban ruwan duka shi na kai da ta taki shi ka sawa amma abin da annabi ya ce shin ana ba shi kuɗi wallahi shi ya fasar bai faɗa min ana ba shi kuɗi ba eh to sai ba shi <laughs> ana ba mutum kuɗi eh yawwa abinda Allah ba dole ba shi da haƙƙin ka an biya ka albashin ka dubu goma shi ke na an gama to shi ya dace in an ka hisuwa in ka gada ma ka bashi ko no ka bashi bai ciwar ala to da ka biya shi albashi ko ba gaskiya ba shi wanda an kama bu biyu a to mu mu sani mu ya tsakanin shi ka ba wasu abin da tsakanin su ba shi yana ba shi wani abu kawai ba shi wani kare ba yana yi wa yana ba shi wani abu da abin za ka ba shi bai da haƙƙi cikin shinkawa ka eh eh ya kama da kisa ko wani aiki eh no bayan da ya sosai ya su haka na ya kamata yawwa aida ma in kaga an samu matsala wasu ba wani ma sai ce kudin ma bai ma yawo ba su saboda ba a yi kada sun harko ba wani ya kamata ka ɗari biyu suka bahi naira hamsin kaga bai su amma ya ka yi kada su wani ga abin zan ku to ku ku shirki min gona ga duka ka za zan shi ke nan su suna da murna sun su shirke ba sai yanzu yanzu a gama ka ba su su sai ko ba gaskiya ba ana jinga da hura wani zai ma jinga da hura na'am Tá. Não. Não. Não. Opa. Não. Ei. Ei. to to hmm. gaskiya ne